وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرت اللتاف قلوب المراني ونجد كتاب الطهارة بابي نتقص الغسل وحكم الجنوب za mu ci gaba da karatu insha Allahu daga kan hadisi na 124 وعن علي رضي الله عنه an karbo hadisi daga sayyiduna ali Allah ya kara masa yarda ala sayyiduna ali ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kasance yuqri'una alqur'ana yana karantar da mu alqur'ani ma lam yakun junuba matukar bai kasance yana da janaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai alkur'ani yana karanta ma sahabbai alkur'ani amma sharadi idan dai ya kasance babu janaba a tare da shi rawahul khamsa malaman hadisi guda biyar suka ruwaito shi wa hadha lafdhu tirmidhi wa hasanahu kuma wannan lafazi da yazo a cikin bulugul maram lafazi ne na riwayar al-imam tirmidhi al-imam ya ce hadisin yana da kyau wa sahahahu ibn hibban hibban ya inganta wannan hadisi wato hadisin yana cikin sunan tirmidhi bi lafzihi fi babu al-tahara باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا حديث نتريد أربعين شدة yana sunan abi dawud kitabu tahara babun fil junub yaqra'u al-qur'an hadisi na 229 wan nasa'i fi kitab tahara babu hajab al-junub min qira'ati al-qur'an hadisi na 265 da kuma sunan ibn majah kitabu taharati wa sunaniha babu ma ja'a fi qira'ati al-qur'an ala ghairi tahara حديث نظري في رد تسعين دبلو حديث ينا تكون الملقب الإمام أحمد مجلد نفر كوشا في نظري ثمانين دبلو وغيره الحافظ ابن حجر الأسقلاني من لتاس قلوب المرام ينا دون لتاس حديث إذا أجل التلخيص الحبيب mun sha gabatar da bayani akan muhimmancin wannan littafin at-talkhisul habir shine wan bulughul maram at-talkhisul habir yana gaba da littafin bulughul maram ibn hajar al-asqalani ya rubuta littafin a tsari guda ya yi musu babuka ya kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin at-talkhisul habir mujallar na farko shafin 139 ibn hajar al-asqalani yace wa sahahahu ibn sakal wa abdul haqq al-ishbili wal badwi malaman hadisai fitattu guda uku hadisin nan ya inganta hadisin sayyiduna ali ibn sakan abdul haqq al-ishbili da kuma al-imam al-bagawi sannan yace wa al-hakim hakim ya inganta hadisin wato wannan hadisin na sayyiduna ali wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ma sahabbansa alqur'ani matukar ba janaba ce take jikinsa ba wannan hadisin malamai da yawa sun inganta shi daga cikin malamai na zamani akwai bin baz rahimahullahu ta'ala yana da sharhi da yayi mablughul mara hadisi na 124 yana cewa hadithun hasanun wa lahu shawahid wannan hadisin na sayyiduna ali yana da kyau kuma akwai riwayoyi waɗanda suke karfafa masa hakan nan hasanahu al-arna'u fi jami' al eh, Mujallar na hudu shafi na ɗari uku da hudu kuma in ka duba fathul bari kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya ce hadisin nan ya inganta eh, a nan bulogul mara saboda ya ce ibn hibban ya inganta hadisin kamar yana goyon bayan abinda ibn hibban ya faɗa kenan to haka nan kuma a littafin at-talkhisul hadir haka nan kuma a cikin fathul bari sharhin sahihul bukhari mujallal na farko shafin 348 nan ma ibn hajar ya ce hadisin yana yana da kyau haka in ka duba sharhu umdatil fiqh na shaykhul islam ibn taymiya mujallal na farko shafin 386 shi ma yana cewa hadisin yana da kyau wannan hadisin ya zo da wani lafazi kamar yadda ibn hajar ya faɗa a littafin bulugul marani ya ce wa hada lafzu tirmizi wannan lafazi da ya zo a cikin littafin bulugul maran lafazi ne na riwayar al-imam akwai wasu lafuzza da suka zo a wani tsari daban sabanin yadda ya zo a nan littafin bulugul maran daga cikin waɗannan lafuzza dai hadisin abdullahi bin salama tabi'i ne yace da kalku ala aliyin radiyallahu anhu ana wa rajulani da ni da wasu mutane guda biyu mu uku kenan mun shiga wajen sayidu na ali Allah ya kara masa yarda wa rajulun bani asadin ahsabu wa da wani mutum wanda ya fito daga kabilar banu asad lokacin da muka shiga wajen sayyiduna ali kuma kama fa dakhala al-makhraja kuma kharaja sayyiduna ali ya tashi ya zaga ban daki fada'a bima in ya yi kira a kawo masa ruwa da aka miko masa ruwa fa a akhadha minhu hafna ya ɗabi cikin tafin hannu guda fa tamassaha biha yi tsarki ثم ya يقرأ القرآن sai ya dinga karanta alkur'ani bayan ya fito daga banɗaki ga almajirai suna zaune sayyiduna ali ya ci gaba da karantar da su fa an karu zalika almajiran sun kyamaci abin da sayyiduna ali ya aikata wato su gamsu da shi ba ya kamata a ce an yi alwala gashi Sayyidina ali bai yi alwala ba ya zaga ya ci gaba da karantar da alkur'ani fa kana shine sai Sayyidina ali ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah kana ya kharuju min al-khala yakan fito daga bandaki fa al-qur'ana sai ya karanta da mu al-qur'ani sayyidina ali yana ga ma almajiransa yace abinda na aikata kuke ganin kamar ba daidai bane shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zaga bandaki ya biya bukatarsa idan ya fito daga bandaki sai ya karantar da sahabbai alkur'ani wa ya'kulu ma'ana lahma har ma ya ci nama tare da mu idan akwai abinci kenan wa lam yakun yahjubuhu aw qala yahjiru yahjizuhu an alkur'ani shay'un laysa al-janaba babu abin da yake shiga tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da karanta alkur'ani sai dai kawai janaba wannan yana daga cikin lafuzan hadisin to wannan hadisi kamar yadda muka ce yana cikin al-musnadul imam ahmad eh, riwaya ta abul garib hadisi na 850 abul garifi ya ce utiya aliyun radiyallahu anhu bi wabu'in an kawo masayiduna a ruwan alwala ba makuma ba wasan shaka salatan ya kurkura baki ya shaki ruwa sau uku waga sala wajhahu salatan ya wanke fuskarsa sau uku waga sala yadayhi wa zira'aihi salatan salatan ya wanke fuskarsa da hannuwansa sau uku uku ba masaha haɗe ra'sihi ya shafa kansa ga salar rijilai sannan ya wanke kafafunsa ba qala bayan sayyiduna ali yi wannan alwala sai ya ce ma almajiransa haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawabba haka na ga manzon Allah yayi alwala thumma qara'a shay'an min alquran sannan ya karanta wani abu daga cikin alqur'ani thumma na? sannan sai ya ce haza liman laysa bijunubin wannan karatu da nayi kowa yana da damar yinsa matukar babu janaba a cikinsa. fa amma junubu fala wala ayatan amma idan mutum akwai janaba a cikinsa, to kare karanta alqur'ani ko da aya ɗaya ce wannan yana daga riwayar hadisin da aka samu daga sayyiduna ali Allah ya kara masa yarda game da hukuncin karatun alqur'ani ga mai janaba wannan hadisin al-imam ahmad bin hanbal kenan yana cikin al-musnad wanda ya yi littafin al-musnad shi shine ahmad shakir allah maɗaukaki masa rahama yana cewa hadisin ya inganta hakanan bin baz in ka duba fatawa islamiyya mujallar na farko shafin 239 da kuma mujallar na farko shafin 222 yana cewa isnadul hadisi Jayin, hadisin ya wato isnadinsa yana da kyau ya taho da lafuzza daban-daban wato kaga kenan an samu waɗanda suke inganta wannan hadisin na sayyiduna ali wasu kuma suna cewa hadisin yana da kyau kamar misali ibn hajar al-asqalani yanda ya faɗa a littafin at-talkhisul habir da fathul bari wasu kuma sun inganta hadisin amma wasu kuma suna nuna hadisin nan bai inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin waɗanda suka ce hadisin nan yana da rauni akwai wanda ya ruwaito hadisin shine al-Imam Ahmad bin Hanbal riwayar Abu wanda muka karanta hadisin al-Imam Ahmad bin Hanbal ne yana cikin al-Musnad yana ba da labarin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala bayan ya gama sayyiduna Ali ya ce ya karanta al-Qur'ani lokacin da ya karanta alkur'ani sai ce to amma karatun alkur'ani liman laisa bi junubin don ba ka da tsarki kana iya karatun alkur'ani matukar ba janaba ce a cikinka ba wato ko da ba ka da tsarki kana iya karatun alkur'ani abinda zai hana ka karatun alkur'ani shine janaba fa amma junubu fala amma mai janaba kare karanta alkur'ani wala ayatan ko da aya ne ce al-imamu ahmad da ya ruwaito hadisin ya ce hadisin nan bai inganta ba daga cikin malamai na wannan zamani akwai muhammad nasiruddin al-albani shi ma ya ce hadisin sayyiduna ali wanda muka karanta a littafin bulugun marami din nan bai inganta ba ya faɗi haka a littafansa da yawa kamar misali takhriju mishkatil masadih hadisi na 460 da da'ifu sunan tirmizi hadisin 146 da ba'if sunan abi dawud hadisi 229 littafai da yawa saboda haka kasancewar an samu malamai fitattu waɗanda suka ce hadisin ya inganta wannan dalili ya sa a kaza mazhabul a'immatul arba'a mazhabobin nan guda hudu gaba ɗaya ta wannan ne ta wannan dalili ne suka ɗauko hukunci Eh, taharimi qira'atul qur'ani min al-junub cewa mutum idan akwai janaba a jikinsa to haramun ne ya karanta al-qur'ani me dalilin su na cewa mai janaba ba zai karanta al-qur'ani ba saboda wannan hadisi na sayyiduna ali wanda ya samu riwayoyi daban-daban kuma ashabu sunan gaba ɗaya sun ruwaito shi amma hadisin ya samu sabani wajen yarda da ingancinsa kamar yadda muka faɗa wasu malamai suna cewa hadisin ya inganta wasu malamai suna cewa hadisin bai inganta ba kuma saɓani da aka samu ba daga yau bane tun daga malaman hadisi na zamanin farko kama daga al'imamu ahmad bin hanbal zuwa waɗanda suka biyo bayansa to amma masabobin nan gaba ɗaya guda hudu ɗin nan wanda ciki har da mazhabar shi kansa al'imamu ahmad bin hanbal wanda ya ce hadisin bai inganta ba mazhabobin nan guda hudu sun yi amfani da wannan hadisi na sayyiduna ali suka ce karatun alkur'ani ga mai janaba haramun ne kuma a wannan zamani fitattu malamai da aka yi kamar bin baz shi ma yana ba da wannan fatawa akan cewa karatun alkur'ani ga mai janaba haramun وهو ظاهر ترجيح الشيخ ابن الأثيم كما جاء في كتابه الشرح الممتع الشرح الممتع ينادى لتاتي ابن الأثيم Allah madaukake masa rahma. shi ma yana cikin shahararrun malamai da aka samu cikin wannan zamani a littafinsa a sharhul mumti mujallar na farko shafin 288 yana nuna alamar hadisin ya inganta saboda haka karatun alkur'ani ga mai janaba bai kamata ba kuma wannan shine zahiri ikhtiyar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah in ka duba majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 459 duk da cewa Sheikh al-Islam bai fito karara ya nuna cewa karatun alkur'ani ga mai janaba haramun bane amma yayi magana da take ishara da cewar bai kamata mai janaba ya karanta alkur'ani ba idan ka koma ga malaman farko akwai waɗanda kuma suka saba ma wannan fahimta din ne fahimta kashi na biyu waɗanda kuma suke ɗaukan hadisin bai inganta ba domin idan ka ɗauka hadisin ya inganta ya nuna kenan karatun alkur'ani ga mai janaba haramun ne waɗanda suka ɗauka hadisin bai inganta ba su kuma suna cewa karatun alkur'ani ga mai janaba halal ne tun daga zamanin farko akwai ibnu jarir al-tabari babban malamin tafsiri akwai ibnu munzir akwai ad bahiri akwai ibnu hasmi al-andalusi kai hatta al'imamul imam bukhari bukhari babban malamin hadisi fahimtarsa ita ce karatun alkur'ani ga mai janaba halal ne ka duba fathul bari mujallar na farko shafi 486 sharhin hadisi na 305 wanda ya zo a sahihul bukhari haka littafin al-mughni na ibnu qudama nailul awtar littafin al-imam shaukani mujallar na farko shafi 260 waɗannan malamai fitattu shahararru a tarihi domin idan ana maganar ilimin hadisi ana sa al-imam bukhari a sahun gaba al-imam bukhari bai taba yarda da cewa hadisin sayyiduna ali din nan ya inganta ba idan ka dawo cikin malamai na zamanin nan waɗanda suke cewa halal ne mai janaba ya karanta alkur'ani akwai muhammad nasiruddin albani daga cikin malamai waɗanda su kuma basu su daɗe rabuwansu da duniya ba akwai al-imamu shaukani da sadiku hassan khan an tambayi muhammad nasiruddin al-albani hal kuriha lil junubi an yaqra shay'an min al-qur'ani am harumu alayhi zalika shin karatun al-qur'ani ga mai janaba makaruhi ne ko kuwa haram ne sai albani yace rawa abu ubaidin an umar abu ubaidin ya ruwaito hadisi daga sayyiduna umar bin al Allah ya kara masa yarda annahu kariha lil junubi an yaqra'a shay'an min al-qur'an na umar ya kyamaci mai janaba ya karanta alkur'ani albani ya ce wa sanadu sahih wannan labari da aka samu daga sayyidina umar ya inganta babu shakka wa min turuqin an amir bin samti an abil garib sannan ga hadisin da muka karanta wanda al-imam ahmad ya rawaito shine hadisin abul garifi yana cewa su ila aliyin anil junubi an tambayi sayiduna ali eh, su ila aliyun anil junubi an tambaye shi game da mai janaba a ya ƙara alƙur'an shin zai iya karanta alƙur'ani faƙalala sai sayyiduna ali ya ce a wala harfan ko da harafi ɗaya ne albani ya ce to amma labarin da aka samu game da sayyiduna ali sanatuhu fihi ba'fun min ajli abil shi wanda ya bada labarin sayyidina ali malaman hadisi suna raunana al'amarin sa ka duba ba'if sunan abi daud hadisi na 32 sai albani yace tunda labarin sayyidina umar ya inganta abinda abu ubaidin ya faɗa shine an umar annahu kariha lil junubi an yaqra shay'an min al-qur'an sayyidina umar ya karhanta ya kyamaci mai janaba ya karanta wani abu daga cikin alkur'ani sai ce wannan labarin kadai ya ishe mu da umar yana daga cikin khulafa'ur rashidin idan duka wani hadisi da aka ruwaito game da hukuncin karatun alkur'ani ga mai janaba hadisin bai inganta ba don hadisin sayyidina ali wanda yake cikin bulugul marami kamar yadda muka faɗa an samu kace nace akan ingancinsa amma labarin sayyiduna umar wannan babu shakka a kansa ya inganta babu shakka sayyiduna umar ya karhanta mai janaba ya karanta alkur'ani to wannan ya wadatar da tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin kaga manzon Allah ya bada damar ayi aiki da karantarwan khulafa'ur rashidin sayyidina abubakar umar usman sayyidina ali matukar an samu wani hukunci daga bakin su ingantacce wa yu'ayyiduhu karahatan karahatun nabi sallallahu alaihi wasallam an yarudda salama wa huwa ala ghairi wudu'in sannan wata hujja da take karfafa bayanin sayyidina Umar cewa ya kyamaci mai janaba ya karanta alqur'ani ai an samu hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake fitsari wani mutum ya masa sallama manzon Allah bai amsa marfa kaga manzon Allah ya ki amsa ma wannan mutumi bayan ya gama ya gama gawalin sa ya sarki ya zo ya alwala sai ya ce ma wannan mutumi na kyamaci ni zikirin Allah ne alhali ba ni da sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ma wannan sahabi wa hada zahirun la yakhfa saboda haka hukuncin da yake ya tabbata a hadisai ingantattu wanda babu shakka a kansu shine albani yace fanara annahu kara hulil junubi an ya kara alkur'an makaruhi ne ga mai janaba ya karanta alkur'ani makaruhi ne ga mai janaba ya karanta alkur'ani amma ta Harimul qira'a amma malami ya ce haram ne fala dalila alaihi wannan babu hujja a kansa domin kalmar haram ba ka faɗanta sai ka samu hujja ingantacciya wacce babu wani shubha a kanta don matukar akwai a akan wani al'amari ba a amfani da wannan hujja a hukunta wannan al'amari a ce mar haramun kar manta Allah da kansa ya haramta mana a cikin alkur'ani ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Allah da kansa ya hana mutum ya buɗe baki ya ce, kaza halal ne, kaza haram ne, sai yana da hujja tabbatacciya ta ayar alƙur'ani ko hadisin annabi Muhammad. To tun da babu hujja tabbatacciya wacce ta hana mai janaba ya karanta alkur'ani labarai da aka samu suna da rauni amma an samu hujja ingantacciya wacce ta nuna sayyidina umar ya kyamata ya karhanta to kaga wannan in ka kara da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mai sallama yana ba wali mazan Allah bai amsa ba wannan yana gwada karhanci na mai janaba ya karanta alkur'ani amma ba za a ce haramun bane Allah ya sa mun gane ka duba silsilatu da'ifa hadisi na 2501 to ba wannan ne kadai dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari ibn Jarir al-Tabari ibn al-Munzir al-Imam Dawud al-Zahiri ibn Hazm al-Andalusi ga su al-Imam waɗanda eh, suke cewa halal ne ga mai janaba ya karanta al-Qur'ani dalilai suna da dama na ɗaya dogaro da albara'atul asliya albara'atul asliya shine asalin komi halal ne sai abin da shari'a ta ce haramu matukar shari'a ba ta hana ba ta wannan abu yana asalinsa wanda asalinsa shine Allah ya halatta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasa kata am ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha me manzo Allah yake nufi duk abinda ayar alqur'ani bata hana ba sunnar manzon Allah bai hana ba to wannan abun yana asalin Allah ya yi shuru a kansa ba wai ya manta ba ne, kuma kana rabuka nasiya, Allah ya yi shuru ne saboda rahama ga bayi. In dai shari'a ba ta ayyana abu ta ce haramun ba ne, to wannan abun asalinsa halal ne, sai an samu hujja da zai kawar da shi daga Abin abinda ake ce ma albara'atul asliya albara'atul asliya shine kasancewar asalin hukuncin komi shine halal ya barranta daga wata doka ta Allah madaukake imma a ce haramun ko a ce halal ko a ce wannan abin makaruhi to dalili na biyu shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wannan hadisin babu shakka ya inganta yana cikin sahihu Muslim aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ana maganar janaba matar mutum za ta fi sanin hukuncin janaba ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zukurullaha ala kulli ahyanihi manzon Allah yana zikirin Allah a duka yanayin rayuwarsa a duka lokutansa kaga inda a ce janaba yana hana annabi sallallahu alaihi wasallam karanta alqur'ani babu shakka Aisha ba za ta fito wannan magana ba Allah ya kara mata yarda saboda haka malamai suke kafa hujja da wannan ala jawazi qira'atil junubi lil qur'an cewa mai janaba halal ne ya karanta alkur'ani ka duba fathul bari fathul bari littafin ibn hajar al-asqalani sharhin hadisi na 299 mujallar na farko shafin 408 ibn hajar ya ce wa man ulqira'a idan aka hana karatun alqur'ani to sai ayi tambaya me dalili in kana li kaunihi zikran lillah idan saboda alqur'ani zikirin Allah ne fala farka bainahu wa ma zukira babu bambanci tsakanin karatun alqur'ani da kuma amsa sallama in ji ibn hajar al-asqalani domin me dukkan zikirin Allah ne domin idan ka ce wa alaikumus salam zikiri ne na Allah duk wani zikiri yana babi guda da tilawar alqur'ani wa in kana ta'abbudan idan kuwa za a hana mutum karatun alqur'ani ne saboda karatun alqur'ani ibada ce ita kuwa ibada bai kamata a yi ta babu tsarki ba sai ce fa yahtaju ila dalilin khawf yana buƙatar a sama masa hujja ke babbiya tunda in tilawa an hana ta ne ga mai janaba saboda ba shi da tsarki a matsayin tilawa ibada ce to tana buƙatar dalili wanda ya keɓance tilawar alƙur'ani da sauran zikirin Allah walam yasiha inda al-musannif shay'un min al-ahadith al-warida fi zalika saboda haka ibn hajar ya ce shi al'imamul bukhari duk wani hadisi wanda aka ruwaito imma daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga wani daga cikin malaman farko wanda yake nuna karatun alkur'ani ba daidai ba ne ga mai janaba Al'imamul bukhari a wajensa wannan hadisin bai inganta ba wa in kana majmu'u ma warada fi zalika taqumu bihi al-hujja inda ghairihi duk da cewa malaman fikihu sun yi amfani da waɗannan hadisai kasancewar suna da yawa sai aka ce to ana iya kafa hujja da su lakin na aksara ha qabilu lit ta'wil ibn hajar yace amma akasarin su ana iya ta'wilin su wali hadha tamassaka al-bukhari saboda haka al-imam al-bukhari yayi wa man qala bil jawazi gairuhu da ma malamai waɗanda suka ce halal ne mai janaba ya karanta alkur'ani kattabari kamar ibn jarir at da ibn al-munzir wa dawud bi umumi hadisi aisha ibn hajar yace wannan dalili yasa manyan malaman nan waɗanda suke ganin karatun alqur'ani halal ne ga mai janaba suka yi riko da hadisin aisha Allah ya kara mata yarda kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi manzon Allah yana zikirin Allah a bisa dukkan yanayin rayuwarsa wato duka halayyarsa duka lokutansa ibn hajar ya ce li anna zikira a ammumi an yakuna bil qur'ani aw bi ghairihi domin idan aka ce zikiri kalman zikiri ta game dukkan wani abu da ake yi na abin da ya danganci wato karatun alqur'ani ko ko tasbihi da sauransu wa inna ma farraka baina zikiri wa gairi fi bil urfi abinda kawai yasa kaga ana bambanta tilawa da zikiri wannan al'ada ce ta mutane amma ba wai a shari'a akwai bambanci tsakanin tilawar alkur'ani da zikirin Allah ba wato idan babu kyau kai zikirin Allah alhali baka da tsarki to tilawa ma ba ta da kyau idan kuwa halal ne yi zikirin Allah alhali baka da tsarki to babu shakka karatun alkur'ani ma shi kansa shi ma yana daga cikin nau'ukan zikiri hujja ta uku ita ce hadisin abu huraira da kuma huzaifatul yaman Allah ya kara musu yarda wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul haibi babu dalil ala anna muslima la yanjusu hadisin 371 Hadithin abu huraira wanda yake bada labari annahu laqiyahu annabi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da shi fi tariqin min turuqil madina manzon Allah ya hadu da abu huraira A wata hanya daga cikin hanyoyin madina wa huwa junubun alhali abu huraira yana da janaba a jikinsa fansalla abu huraira sai ya yi ƙoƙari ya noke har dai ya guji annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulale fa zahaba ya tafi gida fakta yi wanka fatafakkadahu annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bincika bai ga Abu Hurairah ba kenan ta yiwu a lokacin akwai wasu sahabbai suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu huraira yayi wayo har dai ya ga cewa ya fita daga wannan majalisi ba tare da manzon Allah ya sani ba bayan ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bincika ya nemi inda abu huraira yake falamma ja'ahu lokacin da abu huraira ya dawo qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina kunta ya abu huraira ina ka kasance kala sai ce ya rasulullah laqitani wa ana junubun ka hadu da ni ne a hanya a lokacin ko akwai janaba a jikina fakaritu an ujalisaka hatta aktasila sai na kyamaci zama da kai annabin Allah alhali kuma ni bani da tsarki sai na tafi na yi wanka shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallahi innal mu'mina la yanjusu sarki ya tabbata ga Allah manzon Allah ya ce ai mumini baya zama najasa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisin ka hada da hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yana zikirin Allah a duka lokutansa saboda me mumini baya zama najasa sai ya dace da hadisin Abu Huraira kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai da ya ce subhanallah dan ya nuna cewa ai mumini yana da daraja a wajen Allah ba a cewa shi mumini ya zama na jasa, bare har a ce ba za a yi mu'amala da shi ba saboda akwai janaba a jikinsa kaga wannan hadisin zahirinsa ya nuna kenan abu huraira babu najasar da za ta hana shi tilawar alkur'ani dalili na hudu shine hadisin sayyidina umar bin al-khattab hadisin nan yana cikin sahihul bukhari wani bayahude ya ce ma na umar lokacin na umar yana shugaba yana halifa wannan bayahudan ya girmama na umar ya ce masa ya amiral muminina kaga lakabin da ya bashi ya shugaban masu imani bai ce ya umar kawai ba sai da ya daraja shi ya ce ya kai shugaban masu imani ayatun fi kuma akwai wata aya da take littafin ku kaga ta nan ne ya bambanta kansa da musulmai amma ta wajen daraja sayyidina Umar ya ba shi lakabin da musulmai suke ba shi shugaban masu imani akwai wata aya a littafin ku ta qara'unaha kuna karanta ta ji ba yahudan law alaina ma'ashara yahudi na da dai wannan ayan ta sauko ne gare mu mu yahudawa khazna zalika al-yawma ida da mun rike wannan rana a matsayin rana na buki wanda za mu rika tunawa da ita duk shekara wannan al'ada ce ta yahudawa shi yasa kake ganin ba yahude a yanzu yana ɗaukan wata rana da wani abu muhimmi ya auku sai ya zamanto rana ce wacce zai rika wato tunawa da ita duk shekara an rike ta abu muhimmi wanda daga nan ne mutu kasashe da dama suka dauko al'ada wanda ake ce ma anniversary kamar misali eh, a ce maka a duk shekara akwai rana ta ma'aikata ko rana ta wani abu wato a ware rana saboda tunawa da wani muhimmin al'amari da ya auku shi ba yahudin yana cewa wannan aya tana littafin ku ku musulmai da a wajen mu ta sauka da mun rike ranar da ta sauka a matsayin ranar buki duk shekara sai mun yi buki saboda murnan saukan wannan aya domin saukan ayan nan muhimmin abu ne ba hudu yake ga sai na umar ashe kaga hatta zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa suna da ilimin alqur'ani suna karanta alqur'ani sun san muhimmancin har ma sun san ayoyi da suke da daraja wato a cikin alqur'ani wata ayoyin da suka fi daraja a cikin alqur'ani shine sai sayyidina umar ya ce masa ayyu ayatin wace aya kenan kake nufi a cikin alqur'ani sai ce ayat da tazo cikin suratul maida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addinin ku na kammala muku addinin ku na cika muku ni'imata kuma na yarda musulunci ya zama addinin ku babu shakka inda a ce alkur'ani ya sauka ne ga yahudawa wallahi da sun ɗauki wannan rana a matsayin ranar buki saboda rana ce muhimmiya ranar da aka cika alkur'ani aka gama karantar da ilimin da ya shafi addinin musulunci baki daya wato an rufe dukkan wani abu da ya shafi addinin musulunci daga wannan rana duk wani abu da mutum ke bukata an riga an gama shi ranar da aka gama saukar da saƙon al'islam wannan rana muhimmiya ce gaba yahudi misali inda a ce alƙur'ani ya sauka ne gare shi shi ne sai umar ya ce masa kad arafna zalika yamma mun riga mun san ranar mun san ranar da Allah ya saukar da wannan aya wal makanan lazi nazalat fihi ala sallallahu alaihi wasallam har ma wurin da ayan ta sauka ga annabi mun sani ayan ta sauka ne ga annabi wa huwa qa'imun bi arafa yawm jumu'a ta sauko ga annabi ne yana tsaye a filin arafa kuma abin ya dace da ranar juma'a saboda ka duk sahabbai mun sani to amma shi musulmi baya kirkiro buki yana daga cikin darussan wannan wannan hadisi musulmi baya kirkiro ma kansa buki wanda Allah bai shar'anta shi gare shi ba tunda Allah bai shar'anta ba manzon Allah bai ce a riki wannan rana a matsayin ranar buki ba musulmi ba zai riƙe shi a matsayin ranar buki ba kasancewar Allah ya saukar da wata aya babba a cikin wannan rana kuma ta dace da ranar juma'a ta dace kuma da ranar arfa kaga daraja ce kan daraja ga darajar arfa ga darajar ranar juma'a sannan kuma ga darajar ita kanta ayan da ta sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai su al al-bukhari ibn hazm al-andalusi da sauransu suna kafa hujja da wannan labari akan cewa karatun alkur'ani ba laifi bane dan mutum yana da janaba dalilin kuwa wato wajhu dalala anna qira'at al-junub law kanat muharrama da dai karatun alkur'ani ga mai janaba haramun ne da dai karatun alkur'ani ga mai janaba haramun lama samiha umar lil yahudi an yatluha babu shakka da sai na umar bai tambaye shi wace aya kake nufi ba ku lura da kyau lokacin da ya ce masa akwai wata aya a littafin ku wacce inda wajen mu ta sauka da mun ɗauki ranar saukanta ranar buki da na Umar ba zai tambaye shi wace aya ba domin in yace wace aya ba yahudi zai karanta aya idan ba yahudi ya karanta aya shin ba yahudi yana da janaba ko bai da ita kaga ba ma janaba ba ana cewa wa ziyadatun alal junubi amma samu kari don kuwa kafiri ne kafiri ne ya karanta ayan na Umar ya tambaye shi wace aya sai ya karanta wannan aya idan ka ce aya ɗaya ce akwai bambanci game da karatun aya ɗaya inda ake faɗa a littafin fikihu illal ayata sai dai aya guda ga ɗalibi mai neman ilimi to me ya bambanta aya ɗaya da shi kansa sauran ayoyin littafin alkur'anin gaba ɗayan shi darajar aya ɗaya tana daidai da darajar alkur'ani wanda ya wulakanta aya ɗaya babu shakka kamar ya wulakanta alkur'ani don haka mutum idan ya wulakanta aya guda yana yin ridda ba sai ya wulakanta alkur'ani gaba ɗayan shi ba Allah ya sa mun gane idan kuwa ba yahude zai karanta aya guda a gaban sayyiduna umar sayyiduna umar bai hana shi ba wannan yana gwada maka karatun alkur'ani ga mai janaba ba laifi ba ne. wannan yana daga cikin dalilai da malaman suke bayarwa sannan dalili na biyar shine labarin ubaid bin ubaida yana cewa qara'a ibnu abbas shay'an min Al-ƙur'ani alqur'ani wa huwa junubun abdullahi bin abbas ya karanta al alqur'ani alhali akwai janaba a jikinsa kaga abdullahi bin abbas kuma sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne faqila fi zalika aka yi magana sayyidina umar ya karanta alqur'ani da janaba abdullahi bin abbas ya karanta al alqur'ani da janaba fa sai yace mafi, fi jawfi akthar min zalika in kuna nufin jikina akwai datti ne to wanda yake ciki fa da wanda ke ciki da wanda ke waje wanne ne yafi yawa wato kamar Abdullahi bin Abbas yana musu ishara da cewa janaba ba laifi bane wannan yana cikin sahihul bukhari al-imam bukhari ya kawo labarin a cikin sahihul bukhari dan ya nuna hujjar da take nuna cewa karatun Alkur'ani ga mai janaba ba laifi bane Eh, allakahu al-bukhari bi sigatil jazmi al bukhari ya kawo shi a cikin sahih al mu'allakan amma bi sigatil ya kawo shi da lafazi wanda yake tabbatar da labarin ya inganta daga Abdullah ibn Abbas sannan ibn al-munzir ya kawo shi a cikin littafin al-awsat fi sunan wal ijma'i wal ikhtilaf ka duba hadisi na shida da biyu hujja ta shida ita ce hadisin Abdullah ibn Abbas har yanzu abdullahi bin abbas ya ce inna nabiya sallallahu alaihi wasallam qaba hajatahu min al-khala'i manzon Allah ya biya bukatarsa a banɗaki wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaga fa qurriba ilaihi ta'amun sai aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinci wa akala manzon Allah ya ci wannan abincin walam ya masa ma'an alhali bai taɓa ruwa ba wato bai yi wanka abin nan bai yi wanka ba faƙila lahu innaka lam tatawabba baka yi alwala ba bayan ya zaga ya yi tsarki na da ya zaga amma da ya fito bai yi alwala ba aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinci manzon Allah ya ci wannan abinci sai sahabbai suna tambayin sa ya rasulullahi baka yi alwala ba sai ya ce ma aradtu salatan afa atawabba'u ni ba sallah na yi nufin yi ba sai in yi alwala annabi ya tambayi sahabbai ba sallah na yi nufin yi ba sai in yi alwala hadisin yana sahihu muslim tunda ba sallah zan yi ba me zai sa in yi alwala in ji manzon Allah ka san akwai wanda ke gani kamar zama da alwala yana daga cikin siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali ba haka bane ka zauna da alwala in ta in ta ɓaci sai ka sake kai dai da'iman kana zama da alwala malamai suna daukan wannan bid'a ne saboda manzon Allah bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma aradtu salatan ban yi zan yi sallah ba afa atawadda shin zan sai in yi alwala akwai riwaya ta abdu bin humaydin yana cewa inna ma umirtum bil wudu'i li salati sai manzon Allah yace an umurce ku ku yi alwala ne don za ku yi sallah an umarce ku ku musulmai ku yi alwala ne don za ku yi sallah me yake nufi fa gairu salati la tajibu lahu tahara min alhadath in ba sallah mutum zai yi ba ba a wajabta masa yin alwala ba saboda kawai ya zaga ban daki yayi bawali ko kuma ya biya bukatarsa dan kawai mutum ya biya bukatarsa ba a wajabta masa yin alwala amma ana wajabta wa mutum yin alwala ne saboda wato zai zai yi ibada ta sallah waɗannan dalilai su suka sa waɗannan malamai suke cewa karatun Alkur'ani ga mai janaba ba laifi ba ne kuma babu shakka hujjojin waɗannan ya fi ƙarfi akan hujjojin malamai waɗanda suke cewa haramun ne ga mai janaba ya karanta Alkur'ani. amma kar mu manta cewa duka sassa biyu ɗin nan da waɗanda suke ganin hadisin sayyidina ali wanda yake cikin bulugul marami ya inganta da waɗanda suke ganin hadisin bai inganta ba su ya nuna cewar ka wankan janaba kafin ka yi karatun alkur'ani shine fi dacewa abin da ya bambanta tsakaninsu shine waɗannan sun ce haramun ne ga mai janaban yayi yi karatun alkur'ani waɗanda suka ce ba haram bane sai dai a ce ya kamata yayi wanka kafin ya yi tilawar alkur'ani amma ba wai a ce dole sai ya yi ba in an ce dole sai ya yi to akwai bukatar a samu hujja ingantacciya daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba a samu wannan hujjan ba amma idan aka koma labarin sahabbai an samu sahabbai waɗanda suka karhanta kamar misali sayyidina umar ya karhanta mai janaba ya karanta alkur'ani wato alhali bai yi wanka ba karhantawa da haramtawa suna da bambanci don haka sai dai a ce ya kamata ga mai janaba ya yi wanka kafin ya karanta alkur'ani amma ba za a ce dole ne mai janaba ya yi wanka kafin ya karanta alkur'ani ba Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawar fahimta mu ci gaba da karatu wa an abi sa'idin al-khudri kuma an karbo hadisi daga abu sa'idin al-khudri رضي Anhu عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري يتي manzon Allah ya ce, Iza aka ahadukum ahlahu idan ɗayanku ya tara da iyalinsa, shi ake nufi da idan ɗayanku ya jema iyalinsa, idan ɗayanku ya jema iyalinsa saboda kunya, annabi sallallahu Alaihi wasallam maimakon ya ce idan ɗayanku ya tara da iyalinsa sai ya ce idan ɗayanku ya je ma iyalinsa sun ma'ara da an ya'uda sannan ya yi nufin ya sake tarawa da ita amma mazan Allah sai ya ce ara da an ya'uda mutum ya yi nufin ya koma maganar duk mai hankali zai gane ta maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da kalma ko ko lafazi na jima'i annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɓoye wannan yana daga cikin karantarwar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum yana koyi lafuzza waɗanda suke da nauyin faɗa sai dai idan larura ta hukunta dole sai an faɗa kafin mutane su gane in ba ya zama dole ba to in akwai yadda za a yi a koye wannan lafazi wanda jama'a suna jin nauyi irin wannan lafazi ya fito daga bakin mutum to ya kamata a koye wannan lafazi amma in ya kama dole sai an faɗa kafin jama'a su gane da wannan kuma larura ce idza ata ahadukum ahlahu idan ɗayan ku ya je ma iyalinsa ko a sai mutum yayi alwala a tsakanin wancan tarawa da iyalin nasa da tarawan da zai sake da iyalin nasa yayi alwala ita dai alwalan da aka sani rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na 308 ce wa zadal hakim al hakim ya hakim yayi kari a nasa riwaya wanda zo cikin littafin al-mustadrak hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabbai fa innahu an lil aud saboda yin haka yafi bada kuzari wajen komawa din yin alwalan ya ba wa miji kuzari wajen tarawa da iyalinsa karo na biyu wa hiya ziyadatun sahiha wannan kari da aka samu a littafin al-mustadrak al-imam al-hakim shi kansa karin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam al yana cewa wa huwa sahihun ala shartihima wa lam yukhrijahu bi hadisi ne ingantacce babu shakka amma dai riwayar bata fito a cikin sahihul da kuma sahihu wa zahabi wa nawawi al-imam shi ma ya inganta wannan kari da aka samu wanda yazo a cikin al-mustadrak al-imam al-hakim akwai riwaya ta al-imam ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lis-salati falyatawadda wudu'an a bainahuma sai yayi alwala a tsakaninsu yana nufin a tsakanin wancan jima'i da wannan jima'i da mutum zai yi a yi alwala wace alwala a riwayar al'imam ahmad bin hanbal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wudu a hulis salati irin alwalan da mutum yake yi in zai yi sallah wannan riwayar ma da ta zo a cikin littafin al'imam ahmad bin hanbal uh, uh, sahaha isnadahu uh, shu'aibul arna'ud في تعليقه على مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى shi kansa wannan ƙari da aka samu wanda ya zo a littafin al-musnadul imami ahmad shi ma ya inganta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك hamidu مجيد a mujallar da goma sha ɗaya shafi na ɗari da sittin da bakwai Iza jama'ar rajulu zaujatahu idan mutum ya tara da iyalinsa wa arada ya marratan saniyatan ya za yalzamuhu mutum ya tara da iyalinsa yana so ya sake tarawa da ita menene aka lizimta masa sai ba da amsa yana cewa hahuna salasu maratib akwai matakai kamar guda uku al'ula mataki na farko an yagtasila qabla an ya'uda idan mutum ya tara da iyalinsa kafin ya sake tarawa da ita to ana son yayi wanka wa hadha akmalul maratib daga cikin martabobi guda uku dinnan wannan shine fi dacewa mutum yayi wanka wankan janaba kafin ya sake tarawa da iyalinsa الثانية مرتبة تبيو أن يقتصر على الوضوء فقط متن الولاء كدي قبل أن يعود كافين يساك تارا ودا إيالتا وهذه دون الأولى وأن مرتبة إن تاكاس وانشا مرتبة تفرقو الثالثة مرتبة أكو أن يعود بدون غسل ولا وضوء يساك تارا ودا إيالتا با تارا دا ياي وان كان جنبا با وما با تارا دا ياي الولان با wa hadhihi atnal maratib wannan shine uh, wato ita ce martaba mafi kankanta wa hiya ja'iza nan ma dai halal ne don haka kenan wannan hadisin baya hukunta bana wajibcin mutum yayi alwala kafin ya sake tarawa da iyalinsa abinda aka fi so shine mutum yayi wanka wankan janaba kafin ya sake tarawa da ita idan ba zai yiwu ba yayi alwala kafin ya sake tarawa da ita nan ma kuma ba dole bane yana iya barin wankan yana iya barin alwalar wa hadha jaizu lakin lakin al-amr alladhi yanbaghi at-tafattun lahu Allah ya nama illa ala ihda taharataini sai dai abin da ya kamata a hankalta yace abin da ya kamata a fahimta shine da miji da matan kada su yarda su yi bacci illa ala ihda taharataini sai dai sun yi tsarki ɗayan biyu immal wudu'u aw al-ghusl ko dai ya kasance sun yi alwala kafin su kwanta su yi bacci ko kuma ya kasance sun yi wankan janaba amma in dai sake tarawa da iyali ne wannan ba dole bane sai an yi wankan ko ko alwala ko da ba a yi ba babu laifi me yasa aka ce babu laifi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hikimar umarninsa da ya yi shuru da sai a ce umarnin nan wajibi ne amma sai manzon Allah ya ce fa innahu an shaqulil audi yin alwalan nan ya fi ba da kuzari a sake tarawa da iyali kaga ya bayyana hikimar alwalan an maka ne saboda a taimaka maka kai da kake bukatar tarawa da iyalinka inda za ka yi alwala to za ka samu sabon kuzari fiye da a ce ba ka yi alwalan nan ba don haka wannan kalma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ya rage umarninsa daga wajibci ya koma ga mustahabi ana so ne musulmi ya aikata ba wa dole bane eh, sai dai yana da kyau mu gane yanda hadisin da ya taho a duka lafuzansa yana hukunta cewa innaha sunnatun khafatun birrajuli wahdahu sunna ce ga miji shi kadai ba sunna ce ga ita matan ba li'annahu huwa al-mukhafaf bizalika saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi magana yana magana ne akan miji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayanku ya tara da iyalinsa idza ata ahadukum ahlahu ɗayan ku ya tafi ma iyalinsa ma'ara da an yauda sannan yana nufin ya sake komawa falyatawabba sai yayi alwala bainahuma wudu'an wudu'an yayi alwala tsakanin wancan jima'i na farko da kuma jima'i na biyu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da miji ba wai ana magana ne da ita matan ba saboda haka wannan sunna ta tsaya ne ga maza babu ita ga mata dan yadda lafazin hadisin zo kenan hadisin Abu Sa'id al-Khudri al-Mutaqaddim in ka duba fatawar lajnati da'ima mujallal na tara shafin 350 ana tambayan malamai hal hadha al-hukm mukhtassun bizakari am lil mar'ati aidan shin wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya banci namiji ne ko ko har ita mata ma wannan umarni yana nan a kanta fa ajabu sai malamai suka bada amsa alwudu'u mashru'un inda iradati mu'awadati aljima'i fi haqqi rajul wannan alwala an shar'anta ta ne idan miji yana son ya koma ga matarsa ya sake tarawa da ita li'annahu huwa allazi umira bizalika duna almar'a shine lafazi wanda ya tabbata ake magana a kansa banda ita mace to amma ta wajen bacci fa ibn al-usaymin ya ce idan alwala ne da ake magana lokacin da za a yi barci wannan bai shafi namijin kadai ba har ita mata wanda in ka duba littafin shekul islam ibn taimiyya majmu'u fatawa mujalla na 21 shafin 343 sarraha bistihbabil wudu'i qabla an-nawm mustahabi ne mutum yayi alwala kafin yayi barci mustahabi ne mutum yayi alwala kafin ya ci abinci wannan ah, ya abin saboda hadisai da aka suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'awada haka na kuma mustahabi ne idan mutum zai koma ga matarsa ya tara da ita a dare guda yayi alwala a tsakani wannan alwala mustahabi ne wato ana son mutum yayi idan kuma lokacin kwanciya ne fa wannan alwalan ana son shi namijin da matan su yi idan kuma alwalan mutum ba zai yi ba saboda gajiya ba wai saboda babu ruwa a gidan ba kamar yadda ya zo cikin adabu zafaf shafi sha takwas uh, muhammad nasiru dinar albani yana cewa ya juzu lahum tayammum badal al-wudu'i ahyanan ba laifi bane da miji da matan su yi taimama su kwanta a wasu lokuta idan uh, ba tare da sun yi wanka ba kuma ba su yi alwala ba saboda akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda aka ruwaito wannan hadisin da yake tafe walil arba'ati ko a bulugul mara walil arba'ati malamai hudu malaman hadisi guda hudu a wajen su an samu an Aisha radiyallahu anha an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda qalat Aisha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yanamu wa huwa junubun yakan yi barci da janaba a jikinsa yakan yi barci wa huwa junubun alhali yana da janaba min gairi an ya masa ma'an ba tare da ya taɓa ruwa ba hadisin ibn hajar al-asqalani ya wa huwa ma'lulun hadisi ne wanda yana da aibu tare da shi yana cikin sunan abi dawud hadisi na 228 a sunan uh, a sunan kubra na al-imam nasai wa sunan at-tirmidhi sunan ibn majah wasu malamai sun rauna na hadisin kamar misali al-imam ahmad bin hanbal yazid bin harun al-imam muslim Al'imam abu dawud da shi kansa Al'imam imam wa Gairuhu amma wasu malamai sun inganta hadisin cikinsu su hadda muhammad nasiruddin al-albani eh, ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 519 sahihu sunan Abu dawud hadisi na 223 da littafin adabu zafaf eh, da kuma sahihu sunan ibn majah hadisi na 471 kaga wannan hadisin wasu malamai sun inganta shi duk da cewa shi kansa ibn hajar ya yi magana akan cewa hadisin yana da aibu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta ya yi bacci da janaba a jikinsa in ji aisha allah ya kara mata yarda min gairi an ya ma'an. saboda wannan hadisin in ji albani akwai ƙarin da aka samu na wannan hadisin tana cewa iza a jinaba fa'ara da an ma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu janaba yayi nufin yayi bacci ba tare da yayi wanka ba tawabba sai alwala aw tayammama ko kuma yayi taimama karin da aka samu a wannan lafazi yana cikin as-sunan kubra na al-imam al-baihaqi mujallal na farko shafi 200 bahani al-mujallal na bulugh amma a fathul bari ya ce hadisin yana da kanna ayat al-imam al-tabrani fil awsat kadu littafin az-zakhira kitab at-tahara albabul khamis fi batilil wudu'i wal ghusli wa mutum yana iya yin taimma ya da cikin sai wanka ko kuma ya alwalan ba amma dai waɗannan su ne suka fi dace kai wanka wannan ne fi dacewa idan mutum ba zai yi wanka ba saboda wani larura to yana iya taimama amma asali sunna shine sannu liman kanat alaihi janaba wa arada an yanama wa yu'akhkhira al-ghusla ay qabla sunnar allahu alaihi wasallam ita ce kafin kai bacci idan akwai janaba a jikinka kuma idan wankan to ba ba laifi bane abinda ake so da kai shine kai alwala qabla zalika yalzamuhu alghusl wankan ba dole bane mutun yayi shi da zaran ya gama jima'i in ka duba zadul ma'ad na ibnu qayyim al mujallal na farko shafin 154 zaka gani me dalili saboda hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda karanta dinnan amma naumun lil junubi biduni wudu'in fa makruhun malamai suna cewa mai janaba ya kwanta ya kama bacci bai yi wanka ba bai yi alwala ba bai yi taimama ba to babu shakka yayi makaruhi yayi abin kyama bai dace ba wa huwa sahih inda al-hanabila in ka duba littafin al-infaq mujallal nabi shafi 153 mazhabar al-imam ahmad bin hanbal ana cewa bai kamata ba bi ma'ana makaruhi ne ga mutum musulmi bayan tarawa da iyalinsa ya kwanta ya bacci ba tare da ya yi wanka ko ko ya yi alwalan nan ba ko kuwa ya yi taimama waktarahu shekul islam hakanan shekul islam ibn taimiyya yake faɗa in ka zuwa majmu'u fatawa a mujallar na 21 shafin 343 kuma lokacin da za ka yi wankan nan inda wankan janaba ne idan mutum ya ɗaura niyya raf'ul hadasil akbar sa cewar zai yi wanka ne ya kawar da wannan babban dauda da ke jikinsa wato shine janaba babban hadasi da ake cewa ajza'ahu zalika anil asgar yana isar masa game da karamin hadasi tunda ba a cewa mai janaba mai najasa amma idan mutum akwai janaba a jikinsa akwai babban kari tare da shi wanda babu hali yayi ibada to da zaran ka yi niyyar wankan janaba ka yi wanka to duk wani karamin dauda kuma wankan janaban nan ya kau da shi wannan shine abin da akasarin malaman sunna suke faɗa ka duba littafin al na ibnu Kudama, mujallar na farko shafin biyu. Uh, malamai mafi yawa malaman sunna suna ba da fitowar haka wala yalzamuhu al ba'da al-ghusl bayan kayi wankan janaba ba ka'ida bace kayi alwala don haka wato sunnonin nan guda biyu za ka ɗau ɗaya ne ka bar guda idan ka yi alwala kafin ka kwanta ya isar maka idan kuwa wanka kai to wankan ya ɗauke maka wannan alwala kuma ba wai alwalan da za a kwanta bacci kawai ba idan mutum ya yi wankan janaba to wannan wanka ya ɗauke masa alwala wa in fa'ala fa hasan har ma wasu malamai suna hanawa duk da cewa akasarin malamai sun ce da zai yi wankan janaba sannan ya sake yin alwala to abu ne mai kyau amma da kayi wankan janaban kadai matukar lokacin da kake wankan janaba hannunka bai taba al'aura ba in dai lokacin da kake wankan janaba hannunka bai taba al'aura ba to idan ka gama wannan wanka sai ka wuce masallaci babu ruwanka da sake yin alwala me hujja saboda aya ta shida ta suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati idza qumtum ila salati idan za ku tafi sallah idan kun miƙe zuwa ga sallah to daga nan sai a samu al-i'tiraf faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila duk wani ana magana ne idan za ku tafi sallah ku yi alwala wa in kuntum junuba in kun kasance da janaba fa me Allah yace fa tahharu sai ku yi wanka da Allah yake sai ku yi wanka yana magana ne akan idza qumtum ila salati Allah ya sa mun gane idan za ku tafi sallah aka ba ku zabi ɗayan biyu in ji Allah madaukaki fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wannan alwalati wa in kuntum junuban amma in kun kasance da janaba to alwalan ba shi da tasiri me Allah yace fatahharu sai ku yi wanka da yace sai ku yi wanka magana ta kare yana nufin me in kun yi wanka sai ku tafi sallah Allah ya sa mun gane wato igsilu jami'al badan ku wanke dukkan jikinku walam ya'mur bil wudu ya Allah bai umarni a sake alwalan ba da dai a ce alwalan sharadi ne ko da bayan an yi wanka da Allah ya sake kawo kalmar alwala a bayan fattaharu Allah ya sa mun gane idan kuntum ila salati idan za ku kunta zuwa sallah ku yi alwala shine aka siffanta alwalan wa in kuntum junuban amma idan kuna da janaba ne fa sai ku yi wanka da yace sai ku yi wanka yana nuna wanka ya dauki alwala sai ku tafi masallaci da dai a ce wankan bai dauki alwala ba da kuwa Allah bayan cewa fa sai ku yi wanka da ya sake cewa ku yi alwala sannan ku tafi sallah don haka wanka yana dauke alwala wannan shine fatawar akasarin malaman sunna ولأن جميع ما يجب في الحدث الأصغر يجب نظيره في الأكبر وزيادة domin duk abinda da ake wajabtawa a yi alwala a dalilinsa idan mutum ya yi wanka to wannan wanka ya ɗauke masa da zaran ka yi wanka to duk abinda alwala yake hana ka wannan wanka ya halatta maka shi sannan kuma malamai suna kafa hujja da hadisin sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyati ayyuka sun ta'allaka ne da niyoyi da aka kulla musu wa innama likulli imri'in ma nawa hadisin al-imam al-bukhari don haka lokacin da zaka yi alwala ka'ida ce eh, lokacin da zaka yi wanka abinda malamai suke magana akai shine dole ne sai ka kulla niyyar alwalan kafin wannan wanka ya dauke maka shi alwala wasu malamai na ganin ba dole bane domin Allah madaukaki bai ambace shi ba ala kulli halin wanka yana dauke alwala idan mutum zai kwanta yayi barci ɗayan biyu ko dai yayi wankan janaba kafin ya kwanta ko kuwa yayi alwala in wankan yayi to ba bukatar ya sake wata alwala wankan kadai tana isar masa wannan alwala din sannan wajibi ne mu kasance muna umurtan matanmu da yin wannan alwala kafin a kwanta bayan tarawa da su ko kuma yin wanka ko kuma yin alwala din ko kuma yin taimama matakai guda uku mu ci gaba da karatu ya cewa wa an aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance idza tasala min aljanabati idan zai yi wankan janaba idan zai yi wanka a dalilin janaba yabda'u fa ya dai zai fara wanke hannayensa guda biyu zai fara wanke hannuwansa guda biyu summa yufrigu bi yaminihi ala shimali sannan ya kwarara ma hagunsa ruwa da hannun damansa kun ga kenan zai ɗebi ruwan da hannun dama ya zuba ma hagu fa yaghsilu farjahu sai ya wanke al'auransa thumma yatawabba'u sannan yi alwala abinda Aisha ta faɗa kenan kuma duk wani hadisi da yake siffanta tsarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai gaya maka manzon Allah yana wanke al'auransa ne kadai amma in ka koma littafin fiqhu zaka ga suna cewa tsarkin da zaka yi daga cibiya ne zuwa gwiwoyi wannan babu nassin hadisi akai me yasa suke faɗa saboda nisantar da kai kada ma hannunka ya taba al'auran naka lokacin da zaka yi wankan domin in kana son ka yi ibada da wannan wanka ba tare da ka sake alwala ba wannan hikima ita ta sa malaman fikihu suke cewa ka yi tsarki daga cibiya zuwa gwiwa domin idan ka fara da wannan kafin ka yi wanka lokacin wankan kaga babu dalilin da zai sa hannunka ma ya tafi ga al'auranka bare har wannan wanka a ce bai ita maka yi ibada da shi to sallam yake yi Tsarki kawai yake ya wanke al'auransa ya tawabba'u sannan sai manzon Allah ya yi alwala thumma ya'khudhu al-ma'a sannan ya tsibi ruwa fa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'ri annabi sallallahu alaihi wasallam zai shigar da yatsunsa wato tushen suman kansa summa hafana ala ra'sihi salatan bayan ya saka yatsunsa ya goga kan nasa sosai ya zama to eh, eh, sumansa ya samu leman ruwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamfaci ruwa ya zuba ma kansa sau uku sun ma afaba ala sa'iri jasadihi sannan manzon Allah ya farara ma sauran jikinsa ruwa sun ma gasalar rijlai sannan ya wanke kafafunsa guda biyu sawayensa su ne karshen wanka muttafaqun alai hadisin an yi ittifaki a kansa wato al-Imam bukhari da Muslim sun rawaito shi wal lafdhu li muslimin wannan lafazin na al-Imam Muslim ne wa lahuma an samu riwayar al-Imam bukhari da Muslim su biyu fi hadisi maimuna ta radiyallahu anha a hadisin maimuna ita ma tana cikin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga matan manzon Allah su suke karantar da mu yanda ake wanka saboda su ke iya ganin tsiraicin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma afraga ala farjihi sannan ya zuba ma al'auransa ruwa fagasalahu bi shimalihi ya wanke al'auransa da hannun hagunsa thumma baraba biha al-arba bayan yayi tsarki sai ya bugi ƙasa da hannun hagun nan ya goge hannun nasa kaga ya gwada maka cewa banɗaki na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake wankan wuri ne mai tsarki duk da cewa hadisin ya zo da lafuzza da yawa a wani lafazin ana cewa manzon Allah ya bugi bango ne ya goge hannun kafin ya yi wanka wannan yana karantar da kai bayan kayi tsarki ba wai za ka bugi ƙasa ba ne in akwai sabulu kai amfani da shi ya wadatar domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga hannun nasa a kasa ne saboda ya kawar da ma akwai najasa misali a jiki sannan waɗannan hadisai guda biyu suna tabbatar maka matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga yanda manzon Allah yake wanka shi yasa suke siffantawa bisa ga wannan dalili duk hadisin da kai karo da shi wanda ya ce maka matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba ganin tsiraicinsa ba wannan hadisin ƙarya ne waɗannan hadisai suke karantar da mu yanda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke siffanta mana suke gaya mana yanda manzon Allah ya yi wankan janaba Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce fayagsilu farjahu maimuna ta ce ta tace thumma afraga ala farjihi ko sannan ya zuba ruwa ga al'auransa faga salafu bi maliki kalmar alfarju kalma ce da ake amfani da ita ga al'auran namiji har ma al'auran mace ba wai al'auran mace kadai yake ce ma alfarju ba shi yasa tace thumma afraga ala farjihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba ruwa ga al'auransa faga salafu bi maliki ya wanke da hagunsa thumma baraba biha al'arba sannan ya bugi kasa da shi wa fi riwayatin a wata riwaya fa masahaha biturabi ya goge hannun da ƙasa da turbaya wa fi akhirihi a ƙarshen wannan riwayar summa tuhu bil mindil sai na kawo masa hankici tawul da sai manzon Allah ya mayar min bai karba ba kenan wa fihi a cikin hadisin waja'ala yanfudul ma'a bi yadihi manzon Allah ya dinga yarfar da ruwa da hannunsa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karban tawul shi ake cewa almindil ya ki karban tawul da aka kawo masa maimuna Allah ya kara mata yarda take bada labari ah, an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam tawul saboda ya tsantsame jikinsa manzon Allah ya ki karba yana yarfar da ruwan da hannuwansa wannan hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 249 ka duba atraful hadis kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin bulugul mara yana cewa wa fi riwayatin wa fi akhirihi wa fihi wannan duk lafuzzan riwayoyi ne waɗanda duk suna cikin sahihul bukhari hakanan hadisin yana sahihu muslim hadisi na bakwai don haka yasa aka ce mai muttafaqun alai a dalilin haka yasa mazhabobin nan guda hudu suka ɗauki hukuncin amfani da tawul ga mutumin da ya wankan janaba kamar misali mazhabar al-imam abu hanifa ka duba littafin al-mabsut mujallal na farko shafin 73 da littafin hashiyatu ibn abidin yana mujallal na farko shafin 363 game da mazhaba ta malikiya ka duba bayani a littafin al-mudawwana mujallal da farko shafin 125 da hashiyatul imami da suki mujallar na farko aka ce mai muttafaqun alai a dalilin haka yasa mazhabobin nan guda hudu suka ɗauki hukuncin amfani da tawul ga mutumin da ya wankan janaba kamar misali mazhabar al-imam abu hanifa ka duba littafin al-mabsut mujallar na farko shafin 73 da littafin hashiyatu ibn abidin yana mujallar na farko shafin 363 game da mazhaba ta malikiya ka duba bayani a littafin al mujallar da farko shafin 125 da ishirin da da biyar hashiyatul imam da suke mujallar na farko shafin da hudu. ta sashin masabar al-imam ahmad bin hanbal ka duba littafin al-mughni mujallad na farko shafin tisin da biyar da kitabul insaf mujallar na farko shafin 166 da da da shida kashaful qina mujallar na farko shafin da shida. malaman nan mazhabobin nan da muka faɗa mazhabar al Abu Hanifa Malikiya al Ahmad bin Hanbal suna cewa la ba'sa bi tamassuhi bil manadil babu laifi dan mutum ya gama wankan janaba ya karbi tawul ya goge jikinsa ba'da wudui wal ghusli ko dai ya gama alwala ne ya tsantsame ruwan jikinsa da hankici ko da tawul ko ko bayan ya gama wanka ne ya tsantsame ruwan jikinsa da da tawul wannan ba laifi bane kuma shi ne fahimtar al'imamu Shafi'i in ka duba littafin al-Majmu littafin al nawawi a duk da cewa masabar Shafi'iyya ita ce ta zo da bayanai har kamar kashi biyar saɓani mai yawa a tsakanin mabiyan masabar al'imamu imam Shafi'i wanda shi al nawawi ya yi magana a littafin al-Majmu mujallal na farko shafi 486 wata maganar ana cewa yukrahu fil wudu'i wal ghusli ba daidai bane mutum yayi amfani da tawul bayan ya gama alwala ya tsantsame ruwan jikinsa ko ko bayan ya gama wankan janaba kuma wata riwaya ce da aka samu ma daga al-Imam Ahmad bin Hanbal in ka duba kitabul infaq wasu na cewa makaruhi ne ga alwala kadai amma ba laifi bane dan mutum yayi yayi amfani da tawul bayan yayi wankan janaba wa huwa qawlu ibn Abbas wannan yana daga fahimtar Abdullah ibn Abbas Hadisinsa yana cikin al-musannaf na ibnu abi shayba hadisi na 1594 abdullahi bin abbas yana cewa yutamassahu min tahuril janabati wala yutamassahu min tahuris salati ana goge ruwa wato ana tsantsana ruwan jiki a dalilin wankan janaba tsarkin janaba amma ba a tsantsame ruwan jiki a dalilin tsarkin sallah wanne ne tsarkin sallah shine alwala idan alwala ne mutum yayi kada ya amfani da tawul ya tsantsama ruwan jikinsa amma idan wankan janaba mutum yayi ya yi amfani da tawul wajen tsantsama ruwan jikinsa wannan ba shakka maganar al-imam eh, Abdullah bin Abbas ne sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma al-imam Ahmad bin Hanbal yana fatawa da wannan bayani na Abdullah bin Abbas to amma abin da yafi shahara ga masabar al-imam Shafi'i shine mustahabi ne mutum kada ya yi amfani da tawul bayan ya gama wanka amma ba haramun ba ne wannan za ka samu a littafan fikihu kamar da muka kirga masabobin nan gaba ɗaya kusan dukkansu sun nuna babu laifi don an yi amfani da tawul din wannan shine abin la'akari wato al'ijima ijma manqulun an ala anna tanshif la yuharram bi ma'ana tsantsana ruwan jiki bayan an yi wanka ko bayan an yi alwala ba haramun bane wannan an samu ittifaki na malaman sunna dukkan malaman sunna sun ce ba laifi bane don kayi amfani da tawul ka tsantsame ruwan jikinka sannan na biyu malamai sun yi ittifaki idan kana hunaka haja ila idan akwai bukatar a tsantsame jikin fala hata mutlaqan babu ma sabani gaba ɗaya malaman sunna sun ce ba laifi bane don kayi amfani da tawul idan akwai larura kamar misali mutum ba shi da lafiya yana gama wanka yana buƙatar ya tsantsama ruwan jikin saboda in bai tsantsame ruwan jikin ba ba mamaki sanyi zai kama shi ko kuwa ana sanyi ne a wannan lokaci don haka da ka da zaran ka gama wanka sai ka sa tawul ka tsantsame ruwan jikinka wannan ba laifi bane an yi ittifaki kan abubuwa guda biyu na ɗaya don ka yi amfani da tawul wajen tsantsama ruwan jikin ka a bayan wanka ko alwala ba haram ba ne ittifakan na biyu idan akwai larura ba laifi ba ne amma idan babu larura to nan ne aka samu sabani wasu malaman suna ganin bai kamata kai tsantsame ruwan jikin naka da tawul ba me dalili saboda hadisin da muka karanta hadisin al-Imam bukhari yana kitabul ghusli babu man tawadda'a fil janaba thumma ghasala hadisi na 267 akwai hadisin ah, hadisin Abdullah ibn Abbas da ya daga Maimuna Allah ya kara masa yarda maimuna tana ba da labari ta ce wa ba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bu'a eh, li janabatin manzon Allah ya ajiye ruwan da zai yi wankan janaba fa akfa bi yaminihi ala shimalihi marratayn aw salasa ya karkato ruwan ya kamfata da hannun damansa ya zuba mahagunsa ya wanke hannuwansa sau uku wannan hadisin maimuna kenan ba hadisin aisha wanda yake cikin bulugul marami ba qalat tace thumma gasala jahu sannan sai ya wanke al'auransa thumma daraba yadahu bil ardi sannan ya buga hannunsa a kasa awil ha'iti ko kuwa ya buga hannunsa a bango an samu sabani wajen riwayan hadisin marrataini aw salatan ya goga hannunsa a jikin bango ya wanke hannun sau uku bayan yayi tsarki thumma mabmaba wa tanshaka wa gasala wajhahu wa zira'aihi sannan manzon Allah ya kurkura bakinsa ya sheki ruwa ya wanke fuskansa ya wanke hannu hannuwa bi ma'ana yayi alwala thumma afaba ala ra'sihi al-ma'a sannan manzon Allah ya zuba ruwa ma kansa thumma gasala jasadahu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke jikinsa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wanka thumma tanahha sannan ya matsa daga wurin da yayi wanka fa gasala rijlaihi sannan ya wanke kafafun sawayensa qalat maimuna tace fa ataituhu bi hirka sai na zo mar da wani kyalle falam yuridha amma bai bukaci wannan kyallen da na kawo masa ba ta kawo masa wani kyalle dan ya tsantsame ruwan jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam bai karba ba fa ja'ala yanfubu bi yadihi sai manzon Allah yana yarfar da ruwan jikinsa da hannunsa yana kace ruwan yana yarfarwa da hannunsa akwai wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari tana kitabul gusli hadisi na 259 maimuna Allah ya kara mata yarda tace thumma utiya bi mindilin sannan aka zo masa da tawul falam yanfub biha annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsantsame ruwan jikinsa da wannan tawul din ba a wani lafazi na al-Imam Muslim yana cikin Kitabul Haid hadisin 317 Maimuna Allah ya kara mata yarda tace thumma ataituhu bil mindil na kawo masa wannan tawul farar da Husayn ya mayar min kaga waɗannan maganganu da take yi da bayanin da Aisha Allah ya kara mata yarda ta yi me yake nuna maka yana karantar da mu hidimatu zaujati li azwaj mata suna wa mazan su hidima a zamanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana bandaki matarsa ta dauki tawul ta kawo masa ashe mace ta yi wa mijinta hidima wannan babu shakka sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ibnu hajar al-asqalani yana cewa واحتج wastadalla ba'dhum bi ya fi riwaya wannan hadisi da maimuna take ba da labari daga cikin bayanin nata tace fanawaltuhu sauban falam ya'khudhu sai na miƙa mar wato wani kyalle saboda ya tsantsame ruwan jikinsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙi karba bi ma'ana bai karba ba wannan lafazin na maimuna ta kawo tawul ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai karbi tawul ba to wannan bigire shi ya ba da damar a samu malamai waɗanda suke cewa ala karahatit tanshifi ba'da da ghusl wannan ya nuna mana makaruhi ne mutum ya tsantsame ruwan jikinsa bayan ya gama wankan janaba ibn hajar al-asqalani yace wala hujjata fihi wannan kalmar da ta faɗa bai isa ya zama hujjan da za a ce bai kamata a tsantsame ruwan jiki da tawul bayan an gama wanka ba me dalili ibn hajar al-asqalani yace li annaha waqi'atu halin saboda wani abu ne wanda ya auku a wani lokaci wanda kai baka gurin ni bana gurin illa dai abin da eh, eh, maimuna ta faɗa Allah ya ƙara mata yarda ta ce ta kawo tawul ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai karba ba tunda manzon Allah bai karba ba akwai tambayoyi akwai tambayoyi waɗanda dan adam zai yi ya tatarraqu ilaiha al-ihtimal me yasa manzon Allah bai karbi tawul ba fa yajuzu an yakuna adamul akhdh li amrin akhar ba mamaki ba wai dan baya son tsantsame ruwan ruwan jikinsa da tawul shi yasa yake karba ba akwai wani al'amari daban wanda kai baka sani ba daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ita matarsa maimuna a wannan wurin yalla dai ta ba mu labari ta ba shi tawul bai karba ba tana yiwuwa la ya ta'allaku bi karahati tanshi bai ta'allaka da ainihin kyamatar tsantsame ruwa ruwan jiki da tawul ba bal al-amru ya ta'allaka bil khirka ba mamaki kyallan da aka kawo masa ne ba mai kyau bane mai yiwuwa da aka kawo kyallan sai zaman to ba mai kyau bane manzon Allah sai yake karba aw li kaunihi kana musta'jilan ba mamaki kuma ta kawo tawul din ne kafin manzon Allah ya gama wanka kafin ya karasa wanka ta kawo sai ya ƙi karba au gaira zalika uh, ibnu hajar ya ce qala muhallab al'imamul muhallab yana cewa yuhtamalu tarkuhu hussau ba mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙi karban wannan kyallan littiqa'i barakatil uh, barakatil ma'i saboda ya bar albarkan ruwan ibada saboda alwala ya tabbata babu shakka cikin hadisai masu yawa cewa ruwan alwala yana da albarka wannan dalili yasa sahabbai suke warwaso suke rige-rige wajen ɗibar ragowar ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi alwala kuma manzon Allah ya gaya mana lokacin da mutum yake alwala ruwan nan idan yana daga kamar zunubin bawa ke zuba kaga kenan ruwa da yake sauka daga jikinka idan ruwan ibada ne wannan ruwa ana daukansa mai albarka ne tunda ana ɗaukar ruwan ibada mai albarka ne kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya so wannan ruwan ya daɗe a jikinsa ba wai abin a yi sha'awar rabuwa da ruwan da a cikin gaggawa ba ne tun da ruwa ne mai albarka kaga ba za ka so a ce ka rabu da shi da sauri ba za ka so a ce ya daɗe a jikinka saboda albarkan nan ta tabbata a jikinka aulit tawabu'i ta yiwu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karɓan tawul din ne saboda tawali'u ta je ta ɗauko tawul ta kawo saboda tawali'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙi karɓa ya gwammaci shi ya ɗauko tawul ɗin da kansa saboda manzon Allah ba mai girman kai ba ne duk da cewa ba laifi ba ne don matarka ta kawo maka kaya amma annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi da tawali'u mai yiwuwa shi yake ɗaukan tawul ɗinsa da kanshi don haka ranar da ita ta kawo mara sai ya ƙi karɓa aw li shay'in ra'ahu fi thawbi min haririn al-imam al-muhallab ba mamaki kuma tawul ɗin da aka kawo a annabi sallallahu alaihi wasallam an saka shi da zaren al-harir kako san zaren al haramun ne mu'amala da shi saboda haka manzon Allah ya ki karban wannan tawul din aw ko kuma akwai datti a jikinsa don haka akwai tambayoyi da yawa waɗanda ba za mu iya amsa su ba bisa ga wannan dalili ba za ka iya kafa hujja da wannan kalmar na maimuna akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karhanta amfani da tawul ba tunda ita bata faɗa ba ita dai ta ce ka kawo masa tawul fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha na zo mar da wani kyalle amma manzon Allah bai bukace shi ba Allah ya sa mu gane uh, akwai daga cikin tabi'ai malamin da ake ce masa Ibrahimun Nakhai yana cewa la ba'sa bil mindili babu laifi dan musulmi yayi amfani da tawul wa inna ma raddahu makhafata an yasira adatan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karba ya mayar da tawul din saboda kada jama'a su dauki amfani da tawul a matsayin al'ada saboda duk abin da manzon Allah yayi yana zama abin koyi ga musulmi mutukar ba an hana shi bane don haka mafi kyawun bayani da malaman sunna suka yi game da amfani da tawul shine adamu istihbabihi bai kamata musulmi yayi amfani da shi ba bayan yayi wanka wanda shine bayani mafi kyau mustahabi ne kada ka yi amfani da tawul idan ka yi wankan janaba lakin la yasiruhu um, uh, makruhan amma cewa da aka yi mustahabi ne kar ka yi amfani da tawul dan ka yi amfani da tawul baka yi laifi ba me yasa aka ce mustahabi ne saboda ai ya kamata musulmi yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga labarin da matarsa ta bayar an kawo masa tawul ya ki karba tunda manzon Allah bai karba ba kai ma yana da kyau kai koyi da shi ta wannan sashi falau tanashafa al-insan lam najzim bil karaha idan mutum ya yi amfani da tawul din kuma fa ba za mu ce masa ai yayi laifi ba wannan shi da abin da ya fi dacewa saboda babu hujjar da za ta nuna cewa laifi ne amfani da tawul ولم يأتي على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه تعبدا babu wata hujja da aka samu wacce take nuna cewa manzon Allah ya ki karban tawul din saboda bauta kin karban tawul din a matsayin bautan Allah a matsayin ibada kin amfani da tawul a matsayin ibada babu hujja akan haka tunda babu hujja akan haka yana komawa ga albara'atul asliya me yasa aka ce mustahabi ne koyi da manzon Allah saboda an samu annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi amfani da tawul din ba wannan dalili yasa aka ce mustahabi ne me yasa aka ba a ce haramun bane da a ce amfani da tawul haramun ne babu shakka da za a samu lafazi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai yi umarni kada ku yi amfani da tawul tunda babu wannan lafazi maimuna tace ta kawo mar tawul tunda ta ce ta kawo mar tawul wannan ya gwada cewa gidan manzon Allah akwai tawul ko gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tawul shi yasa har ta ɗauko ta kawo masa ashe sun sani akwai kyalle ko kace mai hankici wanda ake goge ruwa da shi ko tawul wanda ake tsantsame ruwa bayan an yi wanka akwai shi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ta dauko ta kawo mar kuma wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani suna amfani da tawul su tsantsame ruwa wannan dalili yasa ita bata ki kawo mar ba dan banzo Allah bai taba hanawa ba kaga waɗannan hujjoji suna ishara ga cewar ba laifi bane dan mutum ya aje tawul a gidansa yana amfani da shi wajen tsantsame ruwan jikinsa kuma akwai labarin da aka samu daga malamai likitoci wanda ya bayyana a wannan zamani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a same shi ba cewa inna khalayal jildi tantafi bi baqa'il ma'i 'alayha ba'da al-wudu'i wal ghusl likitoci kwararru musulmai suka yi wannan bincike suna cewa fatar jikin dan adam tana amfana da ruwan alwala da ya ragu bayan ka gama alwalar sannan fatar jikinka tana amfani da ruwan wankan janaba da kai bayan ka gama wanka wato fatar jikinka tana amfana da shi wa anna izalatul ma'i bi khirqa wa nahwiha yufqidu khalayal jildi intifa'ahu bil ma'i idan ka sa tawul ka tsantsame ruwan to kamar ka raba ainihin kafofin jikinka waɗanda suke amfani da wannan ruwa ka hana musu amfana da wannan ruwan wannan babu shakka yana daga cikin bincike wadanda. likitoci musulmai suka yi a wannan zamani akan cewa kafofin jiki na ɗan adam suna amfana da raguwar ruwa da ke jikinsa bayan ya gama wanka saboda da'iman ruwa ga ɗan adam abu ne wanda yake yana da amfani don haka raba jikinka da ruwan a gaggauce yana iya zama kuskure saboda ka raba jikinka da samun amfana da wannan ruwa da ake ganin insha Allah ta jikinka za ta amfana da shi to idan ya tabbata gaskiya kaga kenan ya bayyana mana wata mu'ujiza ta annabi Muhammad tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mai tawul ki karba saboda me wannan amfana da jikin dan adam yake da ragowar ruwa wanda ya saura bayan ya gama wanka ko bayan ya gama alwala amma idan mutum zai kawar da ruwan bi ma'ana idza ragiba al-insanu fi izalatihi idan kana buƙatar ka kawar da ruwan don ba mamaki kana son ka gama wanka za ka sa kaya kana son ka sa kaya idan ko kana son ka sa kaya a gaggauce to akwai buƙatar ka raba jikinka da wannan ruwan ko don in ka sa kayan za ka jika wannan kayan naka to me ya kamata ka yi sai ka yi irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi menene manzon Allah ya yi yana yarfar da ruwan jikinsa da hannunsa kaga yana wato yana katse ruwan yana yarfarwa da yatsun jikinsa yake kawar da wannan ruwan da ya saura a jikin shi bayan ya gama wankan janaba ka yi amfani da wannan hanya in ka yi amfani da wannan hanya kana da lada kashi biyu ladan koyi da manzon Allah kin amfani da tawul a wannan lokaci sannan da ladan kuma koyi da manzon Allah wajen yarfar da ruwan jikinka da hannunka a maimakon amfani da tawul duk da cewar wato yin hakan dan eh, ba laifi bane dan mutum ya ki misali ya yayi amfani da tawo karmu manta kuma abin da dai aka ce kayi shine irin abin da manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana me ake son kai bayan ka gama wanka ka kyale ruwan har ya bushe da kansa idan kuma kana sauri fa me zaka yi fa alaihi Allah yuzilahu bi khirqa kar kai amfani da kyalle wajen tsantsame ruwan jikinka wa inna ma yaslutuhu salta ana son ka rika katse shi ne da yatsunka kana yarfar da wannan ruwa wa hadha la yufqidu al-jild intifa'ahu bi ar-rutubati al-hasila bil ma' idan kayi yanda manzon Allah yayi kana katse ruwan kana yarfarwa kaga kenan fatar jikinka din baka hana ta moriya morewa da wannan ragowar ruwan wanda ya saura bayan ka gama wanka ba so akwai kuma waɗanda suke ganin amfani da tawul babu shakka ana iya jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana yushra'u tayshif suna da hujjoji na wasu hadisai daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin al imamu Tirmidhi